abin da zan ce shine duk da dai yanzu a najeriya demokaradiyya ta fara rarrafe da alamar za ta yi tafiya alamarin demokaradiyya ba a ɗaukan kujeran shugaban ƙasa ko na ɗan majalisa a ba mutum karfi iko wanda eh, tsarin mulki bai bashi ba tsarin mulki ne ya bayar tanadinsa idan majalisar ƙasa ta yi doka to za ta tura ma shugaban ƙasa domin ya duba dokan ya kuma sama dokan hannu domin a aiwatar da shi ya zama doka a ƙasa idan aka kai ma shugaban ƙasa doka ko tanadin yin doka don ya sa hannu dokan ya ce a bashi kwanaki talatin ya yi shawara kuma ya sa hannu akan wannan doka idan kwanaki talatin suka cika bai yi haka ba kamar a yanayin irin wannan wadda kila dalilin da ya sa bai sa ba akwai wani tunani ko na al'amarin siyasa ko na wani tunani na ganin cewa bai dace ba ya sa hannu a dokan to tanadi dokan tsarin mulkin najeriya ya ce majalisa ta kirawo shi wannan tanadi ta dawo da shi gabanta ta sa mishi hannu daga nan ya zama doka ko shugaban kasa ya sa hannu ko shugaban kasa bai sa hannu ba dama ana ba shi kwanaki talatin ne damar shi shawara idan bai ba a dawo da shi gaban majalisa majalisa ta samar hannu daga nan shi zartar da shi ya zama doka. To shi shugaban kasar Najeriya ya ki sa hannu a kan dokar. To ai idan shugaban kasa kamar yadda na faɗa ya ki sa hannu abu ne mai sauki. Shi yasa ai masu yin doka suka ba da wannan tarin cewa ba mamaki a tsarin demokuraɗiyya a samu wadda za a sa shi a shugaban Najeriya wadda zai kasance ki amincewa da abin da majalisar ƙasa ta yarda. Hmm. To idan aka samu wannan yanayi ai ba mu wani jayayya akan magana illa kawai majalisa ta tsaya ta yi muhawara sannan ta ba da umarnin ta jawo dokan kurri daga hannu gaban shugaban ƙasa ta dawo daga shi da gabanta daga yau kuma ta amince da shi ya zama doka shugaban majalisar da ya sa mata hannu shugaban majalisar wakilai ya sa hannu daga nan shi ya zama doka doka sai aiwatar da shi dole kowa muke kai ya aiki da wannan doka ta zama dokan kasa. Eh to daga karshe ba Rista Lere idan bai sa hannun ba har ya sauka gwamnati mai shigowa ta shigo hakan yana da wani illa ga ita gwamnatin za ta zo koko ba shi da wata illa. Sai dai idan rauni kamar yadda muka yi ta faɗa wadda raunin majalisu dokoki majalisar dattijai da na wakilai na shekara ta dubu biyu da sha ɗaya nan zuwa yau raunin su har shi ne zai sa a bari har a kai wannan lokaci wata majalisar ta zo ba tare da wannan majalisar ta aiki ba domin dama zargin da 'yan ƙasa suke kenan cewa 'yan majalisar ƙasa ba su ba su abin doka suna yin abin da ya dace kullum ana aiki ne kamar sun zama wato 'ya'yan sako kawai muna jiran ne shugaban kasa zai ce mu yi ai ba abin da ya dame su ana maganan doka ne ba ana ce maganan Jonathan bane ana maganan doka ne mai dokan ya ce saboda haka ai babu dalilin da su yan majalisa ma za su bar abin ya kai lalacewa da har a ce a bari har wata gwamnatin ta shigo ba tare da an saba dokan hannu ba. siyasa ba fushi ake ba kun ba fada ake ba. mu ba gaba ke ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba ku dibi liberia irin haka inda ya kai su ku dibi congo irin haka inda ya kai